A tsakiyar daren Litinin 11 wayewar Talata 12 ga watan Satumba ne Hama Amadu ya sauka a filin jirgin saman Jori Hamani na birnin Yamai bayan da ya shafe shekaru biyu a tsakanin Faransa da sauran kasashen duniya cikin wani yanayi da ke kama da gudun hijira mai nasaba da matsalolin da ya fuskanta a zamanin shuɗaɗɗiyar gwamnati. Kawo yanzu Hama Amadu bai fara bayyana a bainar jama'a ba, lamarin da wasu na hannun damansa suka alakanta da maganar bin ka'ida dawowarsa gida Nijar a wani lokacin da kasar ke fama da rikicin siyasa abu ne da wani kusa a jam'iyyarsa ta model lumana Muhammadu Maiduka ke ganin zai taimaka a samo mafitar kikakar da ake fama da ita. Hamma a matsayi ne da ɗan ƙasa ya ce ba zai iya zamna ya tsaya ƙasar waje ba a kan cikin ƙasa ta ga halin da take ciki don haka ya zo shi ba da tashi gudunmuwa eh, cikin wanga hali da ƙasar Nijar experience da agare da kuma da ilimi da Allah ya bashi shi ma zai kawo tashi gudunmuwa. A jajibirin dawowarsa Nijar tsohon firaministan a hirarsa da wata jaridar Faransa ya bayyana rashin jin daɗi kan matsayin da Faransa da ƙungiyar sai da yawo suka ɗauka game da juyin mulkin da aka yi a wannan ƙasa musamman kan shirinsu na tursasawa sojojin juyin mulkin da ƙarfin bindiga abinda wasu ke ɗauka tamkar gaisuwa ce da irin wake. sai dai magoya bayansa na cewa magana ce ta son ƙasa. E, duniya ta shaida ya ba ƙasa faransa amsa ga hanyar da ta bi na ba daidai ba sannan kowa eh, yadda sun kai ba haka aka yi ba in ma ana ganin kama eh, an yi sauyin mulki soja na suka tsuka saboda ana cikin demokarasiya to akwai hanyoyi waɗanda ya kamata a bi kahin a kai inda za a mazancen cewa a yi amfani da Eh, karhin soji. Abin tuni tsohon firaministan na kulle a kurkukun filinge a lokacin da ya sami izini daga wata kotun birnin Yamai a watan Afrilun 2021 don tafiya Faransa da nufin ganin likitansa. Sai dai kuma bayan shuɗewar wa'adin makonni biyu da aka bashi bai sake sako kafarsa Nijar ba. Wannan ya sa wasu 'yan ƙasa ke ganin tunda madugun 'yan adawar ya dawo gida to ya kai kansa hannun hukuma don sauke nauyin da ke wuyan sa a dokance. shugaban kungiyar kulawa da rayuwa Hamidu Sidi Fodi na da irin wannan ra'ayi. Kamar wanda ka sani ne ai to shi harka Muhammadu kowa sana cewa ai shan magani ne yake ko to a ka'ida ya kamata tun zowon shi kawai in ya samu ya huta ya ta gidan shari'a ya saurari abu na shari'a za ta yi da shi. Ai gaya mu shi zuzu cewa dama a lokacin bani da lahiya ne aka bani lasisin da cewa in ta in sha magani in dawo to yanzu kuma gani na dawo na sha maganin A taron manema labaran da ya kira a ranar 4 ga watan Satumba, Firaministan gwamnatin rikon kwarya Lamin Zen da ke amsa tambaya kan makomar fursunonin siyasa irin su Hamma Amadu ya ce a shirye suke su yi aiki da duk wani wanda zai ba da gudunmuwa a ayyukan ci gaban ƙasa. Abin da ake ganin ya ƙara wa tsohon Firaministan ƙwarin gwiwar dawowa gida daga inda yake hijira. kakakin majalisar dokokin ƙasa Hamma Ahmadu wanda a shekarar 2013 gwamnatin shugaba Isu Muhammadu ta zarge shi da laifin sayan jarirai ya arce daga Nijar a watan Agustan 2014 jim kaɗan bayan da kwamitin jagorancin majalisar ya cire masa rigar kariya a wani shirin gurfanar da shi a gaban kotu. bayan dawowarsa gida a shekarar 2016 da 2020 maduwan 'yan hamayyar ya bakunci kurkuku a washe garin zaben 2021 saboda zarginsa da yunkurin tada zaune tsaye Sule Mummuni Barma, muryar Amurka daga mai a jamhuriyar Nijar.